Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. kafin yau 28 ga watan satumba shekarar 2019 sunana mahmud lalo gwamnatin jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya ta ce ta kammala tantance adadi da goma shekarun mutanen da aka gano a wata makaranta da ke yankin gasa. wacce ake ikirarin ana koyar da ilimin addini ga mutanen da aka gansu a daure da mari a hannayensu da kafafuwa kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da ci gaba a jihar ta kaduna Hajji hafsat muhammad ta yi wa muryar amurka karin haske a daren jiya juma'a bayan wani samame da aka kai ginin makarantar inda aka tsare manya da ƙananan yara ciki hadda 'yan kasashen burkina faso mali da ghana to adadin yaran da muke da su shine 190 daga shekara shida zuwa shekara goma sha bakwai muna da mutum 77 sannan muna da goma sha uku wayanda suke sun manyanta akwai dan shekara talatin wanda yake da masters ma har guda biyu a mathematics sannan ma yana kokarin yana son waje phd amma mu abin da fita da mana da hankali shine kananan yaran da zaka ga dan shekara biyar ya zo an kawo shi wurin nan sannan kuma a cikin su akwai wayanda aka ci zarafinsu yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda goma da za mu je mu kai su asibiti saboda an ɗaɗɗaure su da mari kuma su riga sun ta sun wahala To a jiya Juma'a 'yan sandan jihar ta Kaduna suka ce an samu mutanen ne ɗaɗɗaure a wannan makaranta da ake kira Darul Imam Ahmad bin Hanbal wacce ba ta da lasisin gudanar da ayyukan da take yi. Lamarin da ya sa a yanzu haka ake tsare da mai gidan da makarantar take tare da wasu ma'aikatanta su shida. wakilin shugaban amurka donald trump na musamman kan ukraine ya yi murabus daga makaminsa kamar yadda kafafun yada labaran amurka suka rawaito waɗanda suka samu labarin daga wasu majiyoyi da ke da masaniya kan batun watanni sun ce kat volka ya ajiye aikinsa ne bayan wata ganawa da yi da sakatare harkokin wajen amurka mike pompeo sai dai ma'aikatar harkokin wajen bata mai da martani nan take ba lokacin da aka tuntube ta domin jin ta bakinta shi dai valka an ambaci sunansa a korafin da aka fitar wanda wanda ba a san kowaye ba ya ta da likin da ya kai ga aka kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaba trump a cikin korafin an nuna cewa valka shi ya hada ganawar da aka yi tsakanin lauyan trump na musamman wato rudy giuliani da jami'an gwamnatin ukraine ana dai zargin shugaba trump da sa shugaban ukraine zelensky ya kaddamar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda da shi ayi ake tunanin zai kara a zaben 2020 da nufin bankaɗo wani abu da zai bata mai suna sai dai trump ya musanta yin ba daidai ba ya kuma yi da allah wade da masu kambama wannan batu ya ce wannan abun kunya ne ga kasarmu kuma bita da kulli ne adam shif ne da makarabansa suka kirkiro wannan labari domin su nuna su mutanen kirki ne wannan dai babban abun kunya ne To an fara kada kuri'a a zaben shugaban kasa a Afghanistan yayin da ake fargabar gargaɗin da mayakan Taliban suka yi na cewa za su kai hare-hare a rumfunan zaɓe. Mayakan dai sun yi kira ga masu kada kuri'ar ƙasar waɗanda yawan sai kai miliyan tara da su zauna a gidajensu ko kuma su fuskanci fushinsu. Hukumomin ƙasar sun ce wata fashewa da ta auku a yau Asabar a wata rumfar zaɓe a birnin Kandahar da ke kudancin ƙasar ta jikata mutane da dama. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Pakistan ya yi kira ga kasashen duniya da su shiga tsakanin rikicin yankin Kashmir da ke bangaren India domin a kaucewa barkewar yaƙi tsakanin india da Pakistan da ke makwabtaka da juna waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya. Yayin wani jawabi da ya a zura majalisar ɗinkin duniya Imran Khan ya faɗa wa taron kolin cewa za a yi matukar zubar da jini idan aka ɗage dokar hana fitar da indi ta kakaba wa yankin haɗe da rufe duk hanyoyin sadarwa tun daga ranar biyar ga watan agusta matakin da indi ta ɗauka a kwanakin baya na karɓe ikon cin gashin kan da ta ba yankin na kashmir mai rinjayen musulmi ya ƙara zafafa zaman doya da manjan da ƙasashen makwabtaka ke yi. ruwan dubban mutane sun shiga tattakin da matashin na mai fafutukar ganin an kyautata yanayi greta thunberg ta jagoranta a birnin montreal na canada a jiya juma'a kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Wahida al Hussein, matashiyar da ke sana'ar hada kayayyakin amarya na zamani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirarsu ta kasance. sana'ar me kike yi kuma kimanin shekaru nawa da kika fara wannan sana'a Assalamu alaikum ina sana'ar sai da kayan amare lesuka na biki da ashobi muna sai da gwaggwaro da sarƙoƙi takalma jaka geluluwa duka muna zama mu yi da hannu muna stonin gyale muna sa mai accessories duk dai abin da amarya take bukata da za ta yi fitan biki da shi insha Allahu muna da shi muna saidawa kuma yanzu kimanin shekara biyar kenan ina wannan sana'a tun 2014 tun ina yi daga gida ina yi daga gida ana zuwa a karba kaya ana zuwa a kalla wanda na riga na yi oda na kawo har ya zo ga last year 2018 kenan na samu na hada kuɗi da wannan sana'a kuma na buɗe shago a nan kaduna a kan raba road a opposite naf club kenan muka buɗe shago kuma yanzu muna kan sana'a muna sai da kaya a nan shago insha Allah. na fara nuna mutane kaya a waya ina nuna musu ina gwada musu wannan ya zaɓi abin da yake so in baka lokaci sati ɗaya zuwa biyu zuwa uku haka dai a samu kaya a kawo a kai ɗinki da sauransu so da dai odan gaskiya waya ne na ce na yi ma most of my business har na ma karfi a business in odan waya ne ba odan kawo kayan aji ba sai daga baya ne da na hada jari na fara kawo kaya ina ajiyewa a gida mutane sun zo da yake akwai masu son kaya express sharp sharp mutane na so cikin satin nan irin haka to sai na fara siyowa ina ajiya sai a zo a duba a gani in mutum ya ga abin da yake so ya dauka to da haka ne fa gaskiyan magana jarin ba wani mai yawa bane ba ba wani ba ba shi bane min abin da ya kama ni a business din nan wannan nunawa na waya ne nuna a waya a nuna a waya in cire riba na in siyo kaya da uwar kuɗi haka ne abin da muka yi to har na kai iya zuwa yau. Me ja hankalin ki har kika fara wannan sana'a da kike yi sannan kuma da jarin kamar naira nawa aka fara? I don't think ya kai ma dubu ɗari saboda farko na fara I think na kawo wani yadi ne ba su wuce guda ko biyar ba na kawo su da dan kwalaye na muka gwada sai na gwada tallan su dan a saya to ko wannan zai gani zai ci maki to wannan yayi kyau amma babu yaki da kala kaza unfortunately bani da shi and I didn't have funds in kawo wannan aji sai na ce to not tun da dai akwai kaga abin da kake so kaga kalan kuma da kake so kuma za a iya samuwa why not in yi maka order a kawo shi sai ka biya kuɗinka to da haka ne fa na ci gaba na fara nuna mutane abu wani matsala za su aiko a zo a duba kaya a gani za su aiko yan uwansu zo su karba musu umma sun zaɓa ne in delivery ne duk dai ya ƙara gasgata eh, sana'a da nuna cewa that we are genuine kuma sana'a ce ta gaskiya ta ba wai ta scam ko cuta ko wani cutarwa ba. Wani irin kalubale yake tattare da wannan sana'a? To kamar yadda na gaya miki maganan shago da muka bude opposite na flop mun shekara ɗaya tun kenan da buɗe shago sai kawai cikin ikon Allah ba business din da baya zuwa da challenge in muka samu wannan challenge in na um, mai rusau aka zo aka ce za a rusa shago dole mu daga mu tashi aka ba mu notice in kwana 21 ba wani karin lokaci daga kwana 21 duk wanda bai daga ba za a zo a rusa shagon shi haka muka hau neman shaguna da sauransu da kyar dai har Allah ya sa dai muka samu wani guri nan kusa babu nisa renovating muka gyara to yanzu muna nan a nan cikin malali muna da shago a nan mun gyara mun bude an ci gaba da business da yake wannan wannan abin nan din shago din ba karamin ci gaba ya kawo masana'a na ba ya rage maganan um, wannan rashin yadda na online um, menene social media ya rage wannan rashin yadda yanzu kowa in ka dan rubuta adireshin ka ba su da kuɗi kaɗan zaki ga amarya ta fito ta yi tsab da ita da kawayenta da duk kuma ta samu da abin da ke bukata nan kusa ba dole sai ka yi tafiya a babban. To jima masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Wahida Alhassan da kuma Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. idan ya ce makiyayen su je Kano duka su yi babu abincin. wa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya bamu minista na livestock. Kaga kamar yanzu dauka ma misali a nijar Suna da elebaj. Wannan elebaj yana nufin minista of livestock. Wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf. Ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan. shin an tawaga ana ruwan shanu ne ko tumakai me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne duk duniyan nan ba inda makiya yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara abun da aka kashe muna shanu a wajen ya fi miliyan 20 wani fulani an kashe masa saboda in ciki ya fada ruwa saboda ba abun da zai kiwo kuma saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullum Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sado mu da na sabon shiri na tsaka mai waya. ashirin shirin namu na yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gwamnonin arewacin Najeriya da ake ganin suna taimakawa ba kaɗan ba wajen haifar Fulani aksar matsalolin da suke fuskanta a Najeriya ciki har da wulakancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin ƙasar. za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu kasashen duniya da abin da ya sa fulanin najeriya suke mamaki yadda ba a darajar dabbobin na nasu ba da bayan duka wannan ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa nawa kowace saniya take sha a kowace rana to duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawarar da muke yi dangane da kudurin gwamnatin najeriya na shirin na ruga da take son ta yi domin ta samar wa su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu abin da wasu suke marhaban da shi wasu suna dare-dare a kansa wasu kuma suna cewa akai kasuwa ba sa so muhawarar da ita ce wacce wakilin na abuja hassan mai kai ne shirya mana wadda kuma ake yi a tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin fulani wato honorable khalil muhammad bello shugaban kungiyar kullum allah ta kasa wanda baya son shirin na ruga da kuma alhaji gado kwalalu shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar mai allah na jihar benue wanda yake ganin watakila akwai wani alheri da za a samu a cikin shirin yau za mu tashi ne daga yadda shi honorable khalil bello ɗin yake bayyana mamaki har ma da jan haushi na ganin cewa a najeriya ba a fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba abin da ya ce tuni wasu kasashen duniya suka riga suka gano haka ana son dabbar tarin don me sai mu kaɗai za su shin dabban nan ba dukiya ba ne yanzu shugaban amerikan nan fa in ma kana da kwali ma kawai za a barka za ka taimaki kasar ya mai shanu dubu ɗari a shanu ɗari ko ɗari biyar ko dubu in banda ma arewacin najeriya muna ballagazar da dukiyar da allah ya bawa ba za ka bar shi zirare ya tafi kudancin kasar na har ghana kullum ina faɗa dan Allah dan annabi gwamnonin arewa su daina fita suna tafiya kasashen waje wai neman mai zuwa ya saka jari su inganta wallahi arewa nan in kwanan nan nayi buga wani rubutu a Daily Post cewa arewa za ta iya tsaya da kafafunta ta rayu ta daidai ba tare da man fetur ba amma inda kiwo amma in babu dabbobi wallahi ba za ta tsaya da kafarta ba to don haka daina neman ma man fetur a inganta kiwo arewa kawai garis gololo idan muka ɗauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi yanzu matsalar makiyayi ka su makiyayi yanzu ma matsalar da suke da ita yawa akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi ba ne suna da matsala da gwamnati shugaban kasa saboda matsayinsa na fulani akan wannan su ma za su bi surama rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana yan jarida ba shi da gidan rediyo da zai yi ba zai je ko ina yi ba ba zai aika wani test ba bai san ma miye test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika sai ce ba fulatani ne kawai yanzu kamar jihar Bino suna so ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon da suna da international cotton market babu ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai wa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya bamu minista na livestock na ɗaya dai muna cikin yan siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyan da ya kamata me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne kadil muhammad bello kun tura mota ta barku da yaƙi ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mun rubuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne komishina ne wane ne wane ne babu yadda ka iya da shi don haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda dimokuraɗiyar ma gaba ɗaya dandazo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi shi ne makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadarin shine akwai gaza ta fuskar tunaninmu da ma hankalinmu gaba daya ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an taba ana ruwan shanu ne ko tumakai don haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban a yi kokari kiwon nan dan Allah da annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana a yi kokari kowaye ya karɓe su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement wai kowace jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da fulani ne suke faɗa godu da kusel niwa to erena mo jire juda wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan ba shi da amfani ne taki yanzu dubu goma ne buhu ɗaya da takin gargajiyan nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor ba ta fita daga gurin kasa da dubu talatin idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wanda noman ma kiwon nan ma ya fi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje. Garis Godolo idan muka ɗauki wannan kikikaka da ake yi a yanzu idan misali za ka ga shugaba Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me za ka ce masa. Eh ni kamar in za zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne. Na ɗaya dai kaga eh, da yawa makiyayan an bar su a baya ɗari bisa ɗari. Ya kamata su kansu yanda aka ɗauki manoman nan su ma ɗauke su me yasa za a ɗauki taki a kai wani state ba za a ɗauka immunization na shanu a kai wa fulani ba me yasa su ba mutane ba ne su ba 'yan najeriya ba ne ka san in dai aka barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an ɗauka wannan mutane su ma kashi ɗari fa duk naman da za a kawo a najeriya daga cikin kashi tamanin na fulani ne duk state inda ka gani za ka loda su a mota ina ake saye su ba fulani suke kawo su a kasuwa a saya ba in babu su ina za a zo a saya shanu ana kawo wani bangare da kasan waje su ma fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga ba fulatani ne me yasa kaga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elebaj wannan elebaj yana nufin minister of livestock wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf kowane shekara ana ba su magani ana ba su komi da komi da ya kamata a ba su duk kasashen na afirka haka yake yanzu gashi an sa trefia na free trade fair na afirka me na fulani su free trade dina babu shi daga ciki free trade zone yes babu shi a cikin na fulani ko me za a yi ba za a kirga da mu ba in za a wani abu maki yana ba za a sa su ba to wannan laifin wane ne kenan yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu ai shi ne ya kamata ya wannan magana magana gaskiya kenan Kalil bello ha. Ah. da gaske wannan laifin shugaban kasa ne laifi nashi ne da na gwamnoni gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan ƙasa ce ƙasar ma ga sunan wannan duk hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka ɗauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun ba mu ji komai ba wata bai ma iso hannun su ba dabbobi ne ga sunan a arewacin najeriya nan mun yi sabe mun ɗauki musamman ƙwararru in suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan ƙasa ce suke sha duk duniyan nan ba inda makiya yake shan wahala irin najeriya a indiya bauta a shanu ake a ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar don kana samar da nama da madara to inda zan ga shugaban ƙasa ko gwamnonin mu eh, amma kajar kafin ka ci gaba yanzu a najeriya nan dan mu ma bai samu ruwa ya shi balle saniya to dan adam bai samu ruwa isasshe ba ai ni yanzu ba ba dan siyasa bane kuma ni ka san kullun iya gonar ka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abin da saniya take sha a kullun hmm. jarka uku take sha a kullun kowace daya wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke faɗin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abin da za su sha ne ba zai yiwu ba don haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnonin mu gaba ɗaya shawarar da zan ba su a takaice ita ce mu ba ruwan mu da baya ta wuce a jalayi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kaɗai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su na umar da ɗan adam da dabba haƙƙi ne ka sama masa ruwan sha don mai shekara sittin muna da incin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta ƙasa kuma wallahi wallahi ina tsoro zai wahala ƙasar nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara bakwai gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya. garis gololo idan muka ɗauki waɗannan shirye shiryen na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunƙasan al'amarin kiwo da sauransu wanda a yanzu ba a yinsa kaga lokacin da akwai burtali din gaskiya burtoli din in mutum ya tashi tun daga maiduguri har zuwa fatakwal hanya ne ba a noma kusa da hanya ne yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa sun rage sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun ji an ba su suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tun da sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to ka kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobin su ai akwai matsala amma mushal yanzu gwamnan Kano ya ce shi yana so wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai su To a gaishe malamai. To shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benue ta taba yunkurin ta yi aiwatar akan makiyayanta. Sannan me ya ji lalacewa zamantakewa ne a tsakanin al'umma Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren. ta wani bangare ne gwamnatin shugaban muhammadu buhari ta shiga hanya a kokarin ta na tunkare waɗannan matsaloli na makiyaya da manoma ko ma me babban abin da ke haddasa rikici tsakanin su wannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din wannan batutuwan ne muke fatar mu tunkare an allah kai makon gobe ashirin mu na gaba muna ko fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu khalil muhammad bello da kuma shi alhaji garus bolalo tare da wakilin hassan mai na da ya shirya mana muhawara a can abuja a madadin su ne ne aliyu mustapha sakkwato a washington mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya